Assalamu alaikum rahmatullah ‘yan uwa sunana Sayyid Ahmad Keke ina daukacin al'ummar musulmi fatan alkhairi Allah ya taimake mu baki da. Kuma darasin da zan koya mana yau shine zanna mana wata hanya wata ta baka dama ka binciko dukkanin sirrin mutum ta namba wayarsa. Zara ka mallaki namba wayarsa za ka gano wane ne shi ta hotunansa dukkan hotunan da yake amfani da shi a cikin wayarsa za ka gan shi a cikin wayarka. Idan ka ga dama ka iya saving idan ka ga dama ka iya gani sannan kuma wannan application ko wancan wannan hanya ta baka dama ta cikin hotunan nasa ko ta cikin profile profile din nasa za ga idan yana facebook ko kuma whatsapp ko kuma idan yana telegram ko wani social media za gan shi a ciki to duka wani social media da yake yi kowanne iri ne inda ya ɗora hoto to wannan application din zai nuna ma ko zai sanar da kai kan cewa wannan ba an ɗora hoto ko kuma an ɗora samun hoto da zarar ka bude za ga wanda ya ɗora wannan hoton wannan application yana da matukar amfani sau da dama mutane da yawa suna son ka wannan hanyar to akwai abubuwa da ko dalilai da yawa wanda yasa ba na nuna irin wannan hanyoyin kan yasa na ce yau bari ne darasi don domin kowa wadda ta yi min tambaya ta cewa akwai wani bawan Allah suna waya da shi to ta rasa wane ne amma ta sa inda yake ita tana so ta ga asalin hotonsa ne take tambaya ta yaya ta ga hotonsa shin za ta iya tracking din number sa ta Facebook na sai kwarai eh, ana tracking din number waya ta Facebook domin ka gane wa yake amfani da wannan number shi yasa na kawo wannan hanyar ba ta ka amfani da Facebook saboda na san akwai wanda ba su amfani da Facebook na kawo wani application wanda aka ɗora shi a wayar ka bayan ka ɗora da zarar an kira ka da number waya ko kuma idan ma kuna chatting da mutum za a dukkanin hotunan da yake a cikin wayarsa dukkan kalar hoton da yake amfani da shi na bangaren facebook ne ko kuma bangaren dukkan wani social media za gan shi a cikin wannan application din kowace irin namba da yake da ita sannan kuma ko da mutum ya kira ka sabuwar namba ita ma za ta faɗa ma profile sa bayan ka buɗe za ga hotunan da yake amfani da shi da kuma dukkan wani tracking sa idan kana so gane a inda yake hakikanin gaskiya wannan application din yana da matuƙar amfani sannan kuma yana da matuƙar abin mamaki shi yasa na ce bari na koya dukkan wanda yake bibiya ta dare da rana domin ya ga duka wani abu da yake bukata na ganin cewa idan an kira shi da na sabuwar namba kuma yana so ga kuma yana so ya ga hoton wani ko ya ga hotunan da yake a cikin wayar wani ta bangaren namba wayar sa ba tare da shi wancan ya sani ba kan zai sa zai ba shi dama ya binciko dukkanin hotunan sa da kuma duka wani location din sa saboda haka ku bi mun bidiyon tun daga farko a ƙarshe. ci gaba da rasu mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka a dukkan inda suke chatting whatsapp facebook instagram telegram twitter na gode da farko kamar da muku bayani a farko shi wannan application din zai baka dama ka binciko dukkanin sirrin mutum na hotunan sa da dukkan wani social media da yake ta number waya sa kuma ba tare ma da kai saving din number sa ba so da dama za ga dukkan darasin da nake a baya sai ka shiga website ko kuma ka shiga wata browser mun shiga website ko kuma wani application sai ka tura wancan wani link ko kuma wani abu sana a gano sirrin sa ko kuma location din sa ko kuma wani abu da yake bukata to wannan application din zai baka dama ba tare da ka tura wancan wani link ba sannan kuma shi wancan ba tare da ya sani ba zaka yi tracking din sa sannan kuma da zarar ka mallaki number sa ka shiga zaka ga dukkan wani hotuna da yake amfani da su na social media sa sannan kuma da na cikin wayar sa saboda haka za mu fara sun da farko abin da mu shine za a je muku link na application on the description da wajen comment saboda haka sai ku duba gurare biyun za ku na ce ga link na application application din sai ku taba sai ku download na application din wanda idan suka duba gurare biyu ba su ga link din ba za su je play store su download na wannan application wanda ya nuna muku sunan sa yanzu bayan ka shiga play store za ka sa na application mai suna icon caller id call and phone contact to amma ko icon din ka rubuta zai kawo ma wannan sai kai downloading din sa kamar da kuke gani ni ina amfani da shi saboda haka bayan ka gama download din shi sai ka tawa sai ka bude application din kamar haka bayan ka bude application din zai nuno ma nan bayan nan zaka kasa ya nuno get start to kawai sai ka taba bayan ka taba sai ka jira zai bude bayan ya bude nan sai ka kunna gurare biyun nan bayan nan sai ka taba allow din ne nuno ma allow sai ka taba nan ma sai ka kunna bayan nan zai kawo ka nan again sai ka taba gurin nan sai ka kunna daga allow display over other apps nan to sai ka kunna bayan ka kunna da kanshi zai koma cikin application din bayan ya koma ƙasa za ka continue to sai ka taɓa continue bayan nan anan sai ka sa number wayar ka bayan ka sa number wayar ka sai ka taɓa connect din nan bayan nan sai ka jira zai buɗe anan za ga zai turo ma da verification ya cewa wannan number wayar taka ce to bayan ya turo ma za ga ma kirawo ka ko kuma a turo ma da notification sai ka sa a wancan wajen to ni nan abin da ya sa ya nuno min kawai directly kai ma zai iya nuno ma kama zai iya kiran ka ko kuma zai iya turo ma da verification sai ka sa a wajen inda ya nuno ma za ka sa code din anan sai ka sa sunanka nan kuma sama sai ka sa hotonka bayan nan sai ka taba this is me din nan bayan ka taba sai ka jira zai bude bayan ya bude directly kamar da kuke gani anan za ga yana sacin din dukkan waɗansu sabon hotuna wanda dukkan wanda wata number waya take a wayar ka kai sabin number ta ko kuma baka sabin ba gaba ɗaya za ganta anan ya bude maka shine kan da application yake to abin da aka yi zaka la'akari da waɗansu abubuwa guda uku akwai history sannan kuma akwai home sannan kuma akwai photos so wannan shine a home din shine dukkan wata number da ka fiye amfani da ita ko kuma kai waya da ita shine ta nuno ma nan kenan sai dai idan kana so dukkan wata waya sabuwa number waya sabuwa ko kuma number waya da kai waya ko wata waya number waya daban shine aka taba history din nan kana taba history za ga dukkan wata sabuwar number da aka kira ka da kuma number waya da ka kirawo za ganta anan ita ma nan za ka iya bude ga hotunan mutum ko kuma ga kan wani social media da yake amfani da shi sannan shi wannan photos din shine da zaran number waya da zaran mai number waya ɗora hoto a social media sa shine zai sanar ma kan cewa ɗora sabon hoto to abin da aka yanzu misali idan kana so ka binciko ko kuma ga hotunan mutum abin da aka sai ka nemo number waya da yake so ka nemo ko kuma ka duba hotunansa sai ka nemo number waya da yake so ka binciko ko ga hotunansa to anan yanzu misali zan nemo bayan ka nemo kamar da kuke gani kawai sai ka taba namba wayar bayan ka taɓa number zai nuno ma da yawa shin kiran number waya zaka ko kuma zaka tracking ɗinsa ne ko kuma ka yi chatting ɗinsa ko kuma ga profile ɗin shi na Facebook ko kuma zaka yi chatting da shi ta WhatsApp ko kuma kana so ga hotunansa to abin da aka sai ka taɓa na tsakiyar nan a hoton alamar mutum ɗin nan kana taɓa shi ne zai buɗe ma nan bayan ya buɗe ma Dukkan anan zai ƙara tambaya ka me kake so ka buƙaci da wannan mutumin ka kira sa ne kuma ya ka tirakin din shi ko kuma ga ka ga dukkan wani hotunan sa abin da ya danganci Facebook ko kuma ka chatin da shi ta WhatsApp anan idan kana so ga hotunan sa shine a can sama za ga an nuno photos ko an rubuta photos to sai ka taɓa photos ɗin. kana taɓa photos shine zai nuno ma nan bayan ya nuno ma sai ka jira ya gama yana gama sacin za ga dukkan wani hotonsa ko da ko guda ɗaya ne ko kuma da yawa za ka iya ganin hotunansa ta wannan hanya ce ta baka dama ka ga dukkan wani mutum ko ka ga sirrin mutum ta wayarsa ko wance ta namba wayarsa haka zalika bayan ya nuno ma za ga dukkan abin da ya dangance sa hotunansa ne ko kuma an yi tagin ɗinsa a facebook kuma ya ɗora wannan hotunan za ka ganshi anan abinda zaka idan kana so ka sauran hotunan sa kuma sauran bayanan ta bangaren Facebook a sama za ka find more photos nan to sai ka taba kana taba shi ne zai kai ka kan profile din shi na Facebook na za ka dukkan hotunan sa da kuma dukkan wani hoto da ka tagin din sa anan wannan hanya ta baka dama ka binciko sannan kuma gano wake wa kake waya da shi kuma wani ne yake kiran ka ko kuma wannan number waya ta waye ko kuma kana so ka gano hotunan mutum ko ka gano wani irin hoto yake amfani da shi a wayarsa kuma sauran social media sa wannan hanya za bi kana bi shi na ga hoton sa yanzu misali ko da a ce mutum ya ɗaura hoto idan kana da number sa shi ne anan za ga photos ɗin kamar da kuke gani za ga hotuna suna karuwa saboda mutane suna amfani da social media suna ɗorawa to kawai kana taɓa photos ɗin shi na ga dukkan wani wanda kake da number sa idan ya ɗora sabon hoto shi ne zai ma anan kamar yadda kuke gani za ku ga mutane da yawa ko in abokai na a yanzu yanzu sun ɗora hotuna da yawa to abin da aka kawai idan kana so kai saving din hoton zaka ana ya nuno ma to bayan nan kawai zaka iya taba shi ma nan ka ga hoton sannan kuma ka screenshot din sa da zarar ya dora wannan hoton shine wannan mutumin ko wannan application ne sannan ma akan cewa wannan mutumin ya dora hoto sannan kuma ya ka iya taba history din shi ma idan mutum sabuwar namba ce ba gane mai ta ba anan zai iya fito ma da sunan mutumin ma bayan ya fito ma da sa aka iya taba ka nemo hotonsa sannan kuma ka nemo wane ne shi da kuma tracking sa so zan ba ku haka saboda kada bidiyon ya tsaye amma da akwai abubuwa da wanda application yake yi zaka iya tracking din mutum zaka iya chatting da mutum ta namba sa kana shiga cikin nan zaka je ka taba ka chatting da shi sannan kuma ga sa dukkan wani hotuna da kake bukata ka ga hotonsa kamar yadda kuke gani ko in kamar nuna muku kuma da haka kada ku manta taba mana alamar subscribe sannan kuma mana lakin sannan kuma mana sha Na gode.